ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين yana daga cikin ayoyinsa masu girma da suke tabbatar da ikonsa da kaɗaitakarsa halittar sammai da ƙasa da kuma bambancin harshenku da bambancin launinku tabbas cikin abin da aka faɗa akwai dalilai da hujjoji bayyanannu ga masu ilimi da basira.